saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan daya shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 281 yau kuma za mu tashi farkon aya ta 282 cikin wannan sura mai albarka suratul bakara mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ۖ وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma idza tadayantum idan kuka ƙulla wato ainihin mu'amala ta bashi bidainin da wani bashi na musamman ila ajalin musamman ya zuwa wani lokaci sananne faktubuhu to ku rubuta shi wato wannan aya tana magana ne akan mu'amala ta bashi na baka rance na kuɗi ko ka bani rance na kuɗi to duk irin yarjejeniya da ke tsakanin mu ko amincewa juna ko duk yadda muka san juna ko muka saba lalle ne iyakance lokaci ba na cewa ga bashi na naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar har zuwa lokacin da Allah ya baka wannan kuskure ne lalle ne mu iyakance daga yanzu muna 25 zuwa ga watan Ramadan har zuwa 15 ga watan Shawwal ko zuwa 15 ga watan Zulhijja ko zuwa karshen Zulqa'ida ko zuwa 1 ga Muharram lalle ne mu iyakance lokaci idan ya so idan lokaci din yayi baka samu damar biya ba to sai mu koma kan ayar da muka karanta jiya wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun in lokaci ka kasa biya sai in kara maka to kuma uh, na baka jinkiri na wata daya ko na baka jinkiri na wata biyu lalle ne kasance an iyakance lokaci shine ma'anar idza tadayantum bidainin idan kuka kulla mu'amala da bashi ila ajalin zuwa wani lokaci musamman sananne faktubuhu to ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl lalle a samu wani rubuci wani marubuci da zai rubuta shi tsakanin ku ta hanyar adalci wato gani mai bayar da bashi ga mai karba marubucin ya zanto ba ni bane ba kai bane ba wani ne daban marubuci da zamu samu duk yadda na iya rubutu ba ce in rubuta ba ha kai ma ko kai ne sarkin iya rubutu gaba ɗaya ba za ka rubuta ba sai dai mu nemo wani marubutu da zai rubuta a tsakanin mu shine wal yaktub bainakum katibun bil adli ubangiji ta ala ce idza tadayantum bidaini da ya ce ma idza tadayantum ila ajalin musamman faktubu ba tare da ya ce bidainin ba duk ayar ta yi to amma ƙara kalmar bidainin wato dan fito da abu fili kamar da yace wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru sai ce bi haihi akwai wani tsuntsun da yake tashi ba da fufuke ba in ba fufuke ma tsuntsu ba zai tashi ba A ashe fadin sa cewa wala ta'irin yatiru ba wani tsuntsu mai tashi kalmar bi haihi karin bayani ne don ko ba ita dai ma'anar za ta tsaya to haka za ta dayantum wato ainihin kalmar bidainin karin bayani ne don ko babu ita zance zai tsaya ina ba ta an fahimta sannan kuma da aka ce ila musamman dole mu iyakance lokaci wal yaktub bainakum katibun bil ajal wala ya'ba katibun an yaktuba shi marubuci kada ya ki rubutawa idan an kirawo shi kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi ya ilmantar da shi yadda ake yin rubutu to kada ce zai rowa da wannan baiwa da Allah ya masa ta rubutu ce ni ba zan rubuta ba ni babu ba an gane ku lalle ne zo rubuta lokacin da zamu bashi muka ce wani zo ka rubuta kuma ka iya karatu da rubutu to Allah na umartan ka dole ka zo ka rubuta fal yaktub dan haka ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq shi wanda haƙƙi yake kansa wato sai ya masa imla'i wani ne wanda haƙƙi ke kansa shi wanda zai ci bashi din shi ne zai yi imla'i zai yi shifta ga marubuci ne wane mazauni a unguwa kaza a yau rana kaza ga watan kaza na karɓi bashin wane naira dubu kaza bisa ga cewa zan biya shi nan zuwa ƙarshen wata na kaza ko kaza ga watan kaza shi kuma wanda ya bani bashin yana ji shi ba shi ne zai ce a rubuta ba ni wanda na ci bashin ni ne zan faɗi meye abin da ke kai na? ina fata kuna fahimta Shi ne ma'anan wal lillazi alaihi alhaq wal Allah rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kar ce zautaiwaye wani abu a ciki kar ganin cewa hakkin a kansa yake yace zai amfani da wata dabara ya faɗi wata kalma wanda wanda yake bin shi bashi bai ji ba wanda kalmar ta kunshi rage wani adadi na kuɗin da ake bin sa da lalle ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya kada koye wani abu kada ya tauye wani abu fa in kana allazi alaihi alhaq safihan wanda haƙƙin ke kansa idan ya kasance wawa ne abin da ake nufi da wawa wanda bakin tsatsai ba sosai shiri shiri wanda za ka gashi da hankali amma kuma baya da hankali shi ba za ka ce mahaukaci ba ne ba don ba za a je a yi masa rukuya ba ba wani aljanta tare da shi amma dai irin gida dawon mutanen ne ba ya da lissafi sosai shine safi in kana ala yakwa safihan au da'ifan ko ya kasance mai rauni ne wato rauni ta fuskar halitta kamar mu dauka cewa kurma ne ko bebe ne magana dama da da hannu da ishara ake yi dashi ina fatan kun fahimta to da haka yanzu ya zai iya yin imla'i ga marubuci domin ya rubuta abin da ke kansa na haƙƙi ya la wa an yumilla ko baya da ikon yayi imla'i shi da kansa saboda wani dalili cikin dalilai uzuri cikin uzurruka da za a karba a shari'ance falyumlil waliyuhu bil adl sai majibincin lamarin ya yayi imla'i a madadin sa kurma zai ci bashin ka kun nemo marubutu ga kurma ga ka shi kurma ne ya kamata yayi imla'i ga marubuci ya yi shirta a gare shi cewa ni wane malam kurma na ci bashin wane zan biya shi rana kaza to kurma ba zai iya wannan bayanin ba to wani ne waliyinsa wanda shi kurman ya amince da shi cikin yan uwansa sai ya zo da shi domin shi yi wa marubuci din imla'i marubuci ya rubuta ina fata kun fahimci shine falimul walihu bil adl wastashhidu shahidain min rijalikum wastashhidu ku kafa shaidu shahidain wato shaidu guda biyu min rijalikum cikin mazajen ku aka ce a nan gurin an ce shahidaini ba ce ba ne. domin lafazin shahid ya fi cikakkiyar ma'ana saboda lafazin shahid an gane ko domin shahid ta iya wa faɗa masa aka yi gina shaida a kan shaidar wani amma shahid lalle yana nan shi ya ji da kansa wastashhidu shahidaini min rijalikum ku nemi shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku su muku shaida shine min rijalikum cikin mazajen ku da Allah ce min rijalikum wato nan gurin ya nuna banda mata kenan sannan da yace min rijalikum ya nuna banda yara kanana kenan domin yara kanana ba su cikin rijalina hum min zukurina la sun bi rijalina an gane ku sannan ko min rijalikum wannan ya nuna banda bayi dole sai a samu ahrar ƴaƴa an gane ko domin bawa duk da ya kasance min rijalina sai dai shi baya da iko ne ya kulla wani abu ko a kulla sai dai ubangidansa ya yi a madadinsa da haka ba za a kira shi domin ya zama shaida kalmar rijal a nan rujula din tana nuna lalle a samu musulmi sannan kuma namiji sannan kuma baligi sannan kuma ɗa sannan kuma mai hankali ina ba da kuna fahimta musulmi dan ba za a wa arne ba don mun arne laysa min rijalina Allah kuwa ce wa tashhidu shahidaini min rijalikum shi ko laysa min rijalina wa inda ma min rijali ghairina kun gane ku kuma ba zai zama mace kuma ba zai zama kaza ba kamar da idai cikin sharɗin da muka ambata a samu maza shaidu guda biyu cikin mazajin ku fa in lam yakuna rajulaini idan ba su kasance guda biyu ba cikin shaidu din fa rajulun to sai a nemi namiji ɗaya ne da mata biyu mimman tardawna min shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da cewa sun iya yi shaida to wannan lafazi cewa fa in lam yakuna rajulaini me yake nufi zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje guda biyu ba a samu ba sai aka sami namiji ɗaya da mace biyu zai iya ɗaukan ma'anar an je neman mazaje an samu har sama da biyu amma shi mai son shaida ne kawai sai ɗauko namiji ɗaya ya nemo mace biyu tare da cewa in yana son maza biyu zai iya zuwa da su ina ba da guna fahimta to wanne ayar take nufi tana nufin na farko idan muka ce tana nufin na farko abin nufi babu yanda za a yi mu sanya mace ta zama shaida a wannan babi na dukiya sai in mun rasa namiji ne sannan sai mu kawo mata biyu a madadin namiji ɗaya idan ko ana nufin ma'ana ta biyu ne da ayar abin nufi ko da akwai mazaje ko da mazaje ɗari ne a wajen kuma ga mata kai kana da zaɓi na ka kawo namiji ɗaya da mace biyu a madadin ka kawo ɗaya namiji ina fatan kun fahimta to wannan ma'anar ta biyu kuma ita ce tafi dacewa da daidai don da aka ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun ba ce fa in lam yujada rajulaini da ba a samu mazaje guda biyu to a kawo ɗaya da mata biyu lam yakuna ba su kasance ba ma'ana mai kira bai kira wasu ba kawai sai kira wani namiji ɗaya da masa biyu shikenan farajulun wamra'atan sai kawo namiji ɗaya da masa biyu mimman tardawna min shuhada cikin irin wanda kuka yi darse da su lafazin mimman Bauna ya shafe ku ku ɗaiɗaikun musulmai da aka kira da cewa ya ayyuhal ladzina amanu ko ko mu ce a'a ya shafi masu hukunci domin a iya zuwa shaida mutum ya ce zai ba da shaida alkali ce bai yarda da shi ba da akwai tuhuma ta tare da mutum Da haka yarda da shaida a matsayin shaida ko ce take da dama ta yarda ko ta ki yarda ka iya kawo shaida ka kai kotu kuma take karban wannan shaida saboda wani dalili cikin dalilai da haka min mantar dole ya shafi alƙalai kenan min mantar dole min shuhada cikin irin waɗanda kuka yarda cewa shaida ne me yasa aka ce namiji ɗaya da mace biyu an tadilla ihdahuma saboda idan ɗaya daga cikin su ta manta ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan domin lafazin dalal na zuwa da ma'anar nisyan qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa amma a can gurbin ma'anar jahl ne la yadhillu an gane ko amma na zuwa bi ma'ana an-nisyan an tadilla ihdahuma domin idan ɗaya ta manta fatuzakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tuna mata me yasa muka fassara ad-dalal anan bi ma'ana an-nisyan saboda an kawo shi domin ya zama kishiyar at-tazkir an da ihdahuma fa tuzakkira sai nuna tuzakkira anan tunai abinda ake tuna da shi kenan ya nuna an tadilla kenan abinda aka manta da shi kenan fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra shine hikimar cewa a kawo namiji daya da mace biyu ma'ana namiji yana da karfin hankalin kiyaye al'amura saboda mace saboda idan shi guda ɗaya ne a madadin mace biyu yake ubangiji ta'ala ya ce wala ya abashu hada idza ma du kada shaidu su ki zuwa idan an kiraye su lokacin da aka ce zo ka ba da shaida ba ka da ikon ka ce ba za ka ji ba dole ka ji Allah ya riga ya wajabta maka wala tasamu an taktubu wala tasamu kada ku kosa ku musulmai lokacin da za ku yi mu'amala ta bashi a tsakanin ku kar ku kosa an taktubu ku rubuta shi bashi din sagiran au kabiran kadan ne ko da yawa babba ne ko karami ila ajalihi zuwa ga ajalinsa da kuka yarjejeniya kar ku ce tunda dan kadan ne ba za a rubuta ba a ko mun kankanta sa ko mun yawansa ku rubuta ma'ana idan dubu ɗari ne a rubuta haka in dubu biyar ne a rubuta idan dubu ɗaya ne a rubuta ha kuma idan ya zanto naira ɗari ne ko ɗari biyu kuma a rubuta da Allah ce sabiran aw kabiran ila ajalihi zuwa lokacin sa sananne zalikum aqsatu inda Allah zalikum abinda aka ambata muku din nan na rubuta bashi aqsatu inda Allah shine yafi zama adalci a wurin Allah ta'ala wa aqwamu shahada kuma shine yafi miƙar da shaida idan an yi musu daga baya abin da ke rubuce sai ya zanto ya taimaka domin abin da aka kiyaye da kwakwalwa a iya mantawa amma abin da aka rubuta yana nan a tabbaci a rubuce dinsa wa adna Allah tartabu kuma shi yafi kusa ku ta da ba za ku yi shakka ba illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai fa an takuna tijaratan in abin da za ku yi rubutu din ya kasance harka ce ta kasuwanci tudi hadiratan wadda take halarci yanzu zan sai abu sannan kuma ga kuɗi nan take kai kuma ka karba shine tijaratan hadiratan kenan ga kuɗi yanzu sai haja ga kuɗi hannu wannan ba bukatar sai an rubuta to duduna baina kuma da kuke gudanar da ita tsakanin irin wannan falaisa alaikum junahun Allah taktubuha babu laifi akan ku Allah taktubuha idan har ku rubuta irin wannan ba to wannan cewa illa an takun tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum wato kamar istisna'i akai idan yanzu to tijara ce to ai tijara kuma ba bashi bace ba idan istisna'i ne to kaga anan wurin mustasna baya cikin jinsin mustasna min sai ya zanto al istisna wa anan gurin munqati'un illa bi ma'ana lakin wato sai zanto tijaratan hadiratan tuduna na bainakum ba ta da alaka da idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu bi ma'ana anna al mustasna lam yakun min jinsil mustasna min sai zanto illa anan bi ma'ana lakin idan ko muka ce a'a al-istisna'u huna muttasil ba al-istisna'u munqati bane ba ma'ana lalle tijaratan nan tana cikin jinsin idza dayantum bidaini to sai zanto fadin da ke cikin idza dayantum bai takaitu ba akan bashi kadai ya shafi bashi ya shafi wani nau'i na cinikayya mai kaba da rashi da ake kira as-salam ko as salam ana kiransa as-salam bisin da lam da ko mim a ƙarshe ko a ce as-salaf bisin wal lam wal fa a ƙarshe duk wanda aka faɗa larabcin sa yayi daidai to shi kuma as-salam yadda yake a cikin musulunci mutum ne yake yake zuwa wani gari ya je ya kawo haja kai kana da sha'awar wannan hajar a wurinsa idan ya kawo zaka saya ga kuɗi a wurinka kana jin tsoron karka ajiye su a wurinka su salwanta kafin ya kawo shi kuma a yanzu babu hajar aurensa hasali ma yana da bukatar kuɗin da zai je ya soyo hajar to sai ku kulle cinikayya kai da shi ya zama. ina son idan ka je tafkin tadi ka sayo kifi tarwada mai sifa kaza ina bukatan buhu kaza karamin buhu ko tsaka-tsakiya ko babba ko kuma ma'auna da kilo ina bukatan kilo kaza nawa ne kuɗinsa ka faɗi sifar abin da kake bukata na haja shi kuma ya fahimci sifar kuma ya yi alkawalin ita zai kawo sai ku yi cinikayya sai ka ɗauki kuɗin yanzu ka bashi to ya halatta a irin wannan yanayi idan kun yi wannan sai ka ɗauki kuɗin sai ka bashi kaga yanzu ba da haja ɗin sai in ya je ya sayo ne sai ya kawo maka wanda wannan ya ci karo da abin da muka tabbatar a jiya na ka'idar yadan biyadin ina fata an fahimta yanzu bai zama yadan biyadin ba kai yanzu ka bashi kuɗi amma kuma baka karbi haja ba ka kaga nan akwai matsala a ciki to amma an yi rangwame a irin wannan yanayi ne saboda doza da bukatar ka kai wanda kake so ka sai haja da bukatar shi dan kasuwan da yake so ya sar maka da haja shi yanzu yana bukatar kuɗi dan ya je ya sayo haja. in kuɗin sa ba sado ba zai iya zuwa ya je ya sayo ba kai sai ka ba shi kuɗi kai yanzu kana da bukatan haja amma babu ita sai an je an sayo in an ce a bari sai an kawo ka saya kila wani ya riga ka saya kila ma kafin a zo ka kashe kuɗinka Amin nan gudun sai ka fagayyar kuma to sai aka ba ku dama a irin wannan yanayi to amma irin su ne sai manzon Allah ya kiyaye cewa dukkan wanda zai yi salaf ko zai yi salam to fal yuslif fi kailin ma'alum, wa waznin ma'lum ila ajalin ma'alum. lalle ne kasance an yi wannan cinikayya a kullar yarjejeniyar cinikayyar cikin awo sananne ko kuma mudu sananne cewa na sai kaza mudu kaza a wurinka ko kilo kaza a wurinka ga kuɗin yanzu kai kuma za ka kawo mun hajar nan da wata ɗaya ko nan da sati biyu ko nan da kwana uku irin wannan ya halatta to kaga idan mun ɗauki kalmar idza ta dayantum ta shafi bashi wanda yake na kuɗi da kuɗi in ba ka kuɗi kusa ka cewa zaka biya rana kaza sannan kuma ta shafi salam na yadda zan ba baka kuɗi kan za ka kawo mun wata haja amma sai nan gaba to kaga kenan sai ya zanto da bashi na ga kuɗi kan cewa zaka biya nan da wata biyu ko wata uku da kuma bashi na cinikayya na ga yanzu na baka farashin abu bisa ga cewa kai kuma za ka kawo mun hajar nan gaba shi ne ake nufi da cewa idza tun bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl har ya zuwa inda aka ce illa an takuna tijarata sai aka ce sai fa in kasuwancin da za ku yi din wanda ya shiga fadin idza tun kasuwanci ne hadira wanda yake gashi kuɗi yanzu in ba baka kuɗi kuma ka bani haja to tun da shi ya sha bamban da salam fa laysa alaikum junahun Allah taktubuha wannan babu laifi dan mu ta babu komai a kanku ina jin yanzu abin ya fito fili mala ahmad da kai ka sage ina jin ba baka kama ta su ba <laughs> ina jin abin ya fito fili haka to fa laysa alaikum junahun Allah taktubu wannan babu laifi ko da ba ku rubuta din ba saboda salam ne ko salam ne an riga an yi afwa a kai abin zai iya fitowa fili ga wani mutum yana zuwa kotono yana kawo motoci amma shi ba mai kuɗi ne da yawa ba zai je sayo mota ɗaya mota biyu idan ya zo sai ya sayar idan ya sayar sannan sai je kawo ta to sai je kawo motoci guda biyu sai da ɗaya bai sayar da ɗaya ba kaga yanzu lokacin koma sa kotono bai ba sai ya sayar da me ɗaya wanda take hannunsa kai ba ita take bukata ba irin wanda ya sarka kake so kuma ita mutane suke yayi dan kila ta fi kwari ko ta fi kyau ko saboda wani dalili sai kike son ka sai wasu to yanzu idan ka kawo mota ta gaba ni zan saya sai ai yanzu ko ba ni ba zuwa kasar har sai na zo da wani dan ba ku iya wuri sannan kuma idan na sauni ba zan iya maka alƙawarin cewa zan baka ba dan kila wani ya riga ka saya idan wani ya riga ka saya ya bani farashi da ni ji na gamsu da shi to kaga ba lalle bane ba in kawo maka kila in kawo maka kila ba zan kawo maka sai ka ce to amma madadin wannan ni cinikin motar ne yanzu ni ga irin motar da nake so ka kawo ina son ka kawo mun Honda wanda suke model 86 ko ka kawo Mercedes 190 wanda suke model 88 ko 91 ko wani a makamancin haka mai sufa iri kaza mai sufa iri kaza mai bayani iri kaza da quality iri kaza kila automatic kila ko manual kila wanda suke da AC kila wanda ba su da AC ko na duk ku a komai da kuma su ce ai in wannan kake bukata ai kudin ta naira dubu kaza ne haka ne kudin ta idan an kawo ce eh to yanzu kake yanzu za kawo yanzu ba muna cikin ramadan ba ina ba ka tabbas in cewa nan zuwa rabin shawwal kafin ka kammala sita shawwal ɗinka na kawo maka mai shi ka sai ka dauki kuɗi sai ka ba shi ka ga yanzu ka ba shi kuɗi babu motsa shi kuma zai je kawo maka ita nan gaba to shi ma an yi rangwame a irin wannan da yana cikin wancan salam ko salam ina ba da mun bayyana kaga kasuwanci ne amma gashi yanzu ba riga abin nan ba to irin wannan in za a yi shi lalle a rubuta kamar yadda lalle a rubuta bashi to lalle shi ma a rubuta shi kamar yadda a bashi za a nemo marubucin da ba kai mai saye da mai sayarwa ba ba kai mai karban bashi da wanda aka ba bashi ba to haka anan marubucin ya zanto ba kai ba bashi ba kar kawai shine zai rubuta su ya baka a nemo wani marubuci ya rubuta ku je ku nemi wani lauya ko kuma wani masani ta fuskar shari'a ya zo ya rubuta in ma ya ce ba zai kyauta ba ku biya shi ladan sa ya halatta ya ce ba zai fusa lillahi ba sai an bashi shi ladan ba laifi ya bai ga dama yanzu sabilillah ba kila ba zai rubuta fi sabilillah ba nan amma zai je na fi ba je a bashi ladan kuma ya rubuta da rubutun sa ba laifi ba sai lauya ba zai je ba zai iya shiga cikin irin waɗannan hulɗoɗin kuma duk sun halatta sai muka yi gaggawa muka ce aikin lauya haramun ne cikin musulunci mun yi gaggawa da yawa ko akwai inda zai zama haramun amma akwai inda zai zama halal sannan akwai wakilci a kotu duwannan ba dai babun ka bane ba falisa alaikum junahun ta taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum ubangiji ta Allah ce wa ashhidu sai ku kafa shaida idza tabaya'tum in za ku yi hulɗa sai da ba. ma'ana idan zan zo wurin ka ina kana sayar da shadda na sai shadda wanda zan tsinka in yi rigan sallah da ita naira dubu biyar naira dubu shida naira dubu bakwai ka sayar da kuɗin na baka sai mu kalli mutum guda biyu ko uku cikin su ce wani ka zama shaida na sai wannan bandar sai shaddar ga shi kuɗi hannuna biya shi ka zama shaida eh ina fata an fahimta lalle a samu shaida wa ashidu za ta baya wannan an fita daga maganan bashi kuma a wajen saye ma da sayarwa lalle a samu shaida cikin kuwa ya taɓa zuwa yau ce bane ya yi shaida ko ya je ya sau buhun shinkafa ya kafa shaida ko ya je ya sau tattasu da tumatir ya kafa shaida wace ce ta je a atamfa ko tun je sayan labale ta kasa shaida babu wanda ya taɓa Allah ko ya ce wa ashidu za ta baya ku fata shaida lokacin za ku kulla kasuwanci yana daga cikin rahmar ubangiji wannan umarnin bai zama na wajibi dan da ya zama na wajibi da musu shiga uku mustahabbi ne ana son a yi shi in mu yi shi ba kasuwanci ya halatta ba dole bane ba ka zo ne ya ce yau ruwa ya ji ya fi ke <laughs> to haka wannan rubutu ma na bashi shi ma ba wajibi bane bisa ga zance mafi inganci yin sa dai musahabi ne amma ba dole bane rubuta shi din amma a samu shaida din akwai bukatun a samu shaida amma rubuta shi ba wajibi bane ina fatan kun fahimta in an rubuta haka aka fito don shi ne fi tabbatarwa wala yudarra katibun wala shahid wala yudarra katibun kada marubuci ya ce zai yi zalunci ya yi cuta wala shahidun kar mai shaida ya ce zai yi cuta abin nufi kada marubuci ya rubuta abin da ba shi ne ya dace ya rubuta ba in ya haka ya yi cuta haka kar mai ba da shaida ya yi kwange ya jirkita ya rikida wannan shaida da zai bayar idan ya haka ya yi cuta wannan idan mun ɗauka cewa wato wala yubarra wato ya zanto mabani lil ma'lum kenan idan ko katibin shine fa'il sa amma idan mun ɗauka fi'ilin mabni bil majhul ne ya zanto katib na ibn fa'il ha kuma sahib ma'tufun alaihi shi na ibn fa'il sai ya zanto wa wala yudarra katibun kar a zalunci marubuci ya rubuta wani abu kai kuma takardar da ke wurin ka sai ka ka tsara ko ka rage ya rubuta bashi na naira dubu biyar da ka karba a wajen wani kaza kaza kai kuma da kaje sai ka goge wata zero sai dawo nawa ɗari biyar da ka goge zero ɗaya ba ya dawo ɗari biyar ba yanzu ka ka zalunce su da an zai a rika tsammanin shi ne rubuta haka ba yadda kai masa ibla'i ba ina da an fahimta ha kuma idan wanda shi ne yake yin bashi su kuma sai ƙara zero kaga ya zama dubu hamsin a madadin dubu biyar mun gudun ba kaga za a zalunci wanda hukumar rubuci shine wala yadar katibun kar a ce za a zalunci marubuci wala shahidun kar kuma a ce za a zalunci shaida wato a dora masa ya ba da shaida kan wani abu daban amma a je a ba da wani bayani daban wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum in taf'alu in har kuka aikata haka kuka yi yadda za ku zalunci marubuci ko mai da shaida fa innahu to abin nan da kuke fusuqun bikum ya zama fasikanci ne wato saba wa Allah fita ne daga yau Allah da'a wattaqullah ku tsare dokokin Allah wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku dokokinsa yana sanar da ku hukunce hukuncensa wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne game da kowane irin anan da yawa daga cikin masu tafsiri suna fassara ayar bai da dace ta yadda za su fassara wattaqullah ku tsoraci Allah wa yu'allimukumullah sai Allah ya ba ku ilimi sai su nuna kamar takawa ita ce makamashi ne yin ilimi sai da idan mutum ba da takawa ba zai ilimi ba har yanzu da dama a karkashin wannan akan kawo kissa ta waki ibn al-jarra cewa yayi karatu a wajen imamu shafi'i ya ɗauki darasi ya je yayi kokarin ya haddace ya kasa haddacewa sai zo ya kawo wa imamu shafi'i karin cewa gashi fa ya je har da yayi harda harda kai zama me ya faru imamu shafi'i ce ka dai tunani ko kai wani sako ya dai ta tunani shi dai bai tana wani sako ba yanzu ce gaskiya shi dai haddasa kalma imam shafi ce dole akwai wani abu ka tuna dai akwai wani sako kila da kai har sai ka tuba daga wannan sakon sannan ba za ka sake irin sa ba nan gaba sannan hadda za ta zauna a kanka to wanda yi tunani yi tunani sai yi tunani sai ga ashe akwai wata mace tana tafiya a gabansa wai sai iska ɗan ɗauke gyalanta sai ga tsintsiyar hannunta sai ya kalle ta kalle na sha'awa sai wannan yasa abin da ya haddace na hadisai ko na ɗansu su masaloli na fiqh sai ya zube masa to shine har yana cewa shakautu ila waki'in su ahibbi fa arsadani ila tark al ma'asi wa akhbarni bi anna al ilma wa nurul lahi la yu'ta li amma wannan magana gaba ɗanta da ifiya ce shi waki ibn al jarrah bai ma ta karatu a wajen imam shafi'i ba a tarihin sama gaba ɗaya <laughs> amma wannan kisar ta wajen masu azu za ka yi tukunta har wajen da zaman da za ka yi kajinta sannan cewa idan mutum ya zanto mai takawa ne sannan zai iya hadda idan bayar takawa ba zai iya harda ba dan wa ya iblis harda ne har da shi al'amura akwai wanda ya iblis kan iblis jahili ne ko malami masani ne ga kuma wani masani da wato ainihin a sura ta al'araf sai bayanin ka wato da alaihim naba allazi atainahu ayatuna fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin jazina bi ilmin Allah bi hanas ilmi ilimi da cewa fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawin bi ce fa kana min al-jahilin ba wai ya manta ilmin bane bai na nan Allah ce walau shi ina la rafa'alahu biha walakinahu ولكنه أخلد إلى الأرض وتبع هواه فمثله كمثل kalb إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Da haka ganin cewa idan mutum ya yi sako sai haddasa ta zube wannan ba gaskiya bane ba sakonsa daban rike haddasa kuma daban da duk yahudawa ilimin su ya zube gaba da amma Allah ya nuna su masu ilimi ne amma kuma ga su kan da yarda Allah kuma atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa koyi ilimi din ma yana ɗaya daga cikin sufofin su kuma wannan bai sa su manta da ilimin ba tare da cewa koyi shi da an ke sauka akan mutum innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun tare da ga kafircin su ga zalincin su fa bi zulumin alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa bi asaddu an sabilillah hana mutane imani wa akhdhihim ar-riba sirriba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil dole ne sun فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل هل كيف أن نباوسني أما أن الجن بيسا سنما جهلي با ina fatan mun bayyana sai cewa idan mutum ba da takawa ba zai ilimi ba gaskiya bane sai da abinda da ake so ilimi ya koya maka takawa kare kasance ka ilimi ba kai takawa ba sai ka ce duk ilimin ka in baka da takawa ilimi ba zai tsirar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama ilimi yakan tserar da mutum ne daga azabar Allah daga fushin Allah idan ya kasance akwai takawa a cikin shi idan ya kasance ilimin an gama shi da aiki amma ilimin da aka tsiraita daga aiki ba ya da tasiri wajen tsiran mutum daga azaba ko su ga cikin gidan rahama ranar tasiri da haka wattaqullaha jumla sai mai zaman kanta wa yu'allimukumullahu jumla sai mai zaman kanta wallahu bi kulli shay'in alim jumla ce da zaman kanta jumloli guda uku kowace ta kunshi lafzul dalala. wato idan abu ana son shi ana girmama shi sai a yawaita ambatan sunansa in ba haka ba da aka ce wattaqullaha da sai a ce wa yu'allimukum wa huwa bi kulli shay'in alim jumlar ta yi amma sai aka ce mata wattaqullaha wa yu'allimukumullahu والله بكل شيء هذا ده بكل kamar da aka tauni ta alkitab a cikin wa'inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa huwa min al kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa huwa indillahi balaga su ta alkur'ani jumal ne mutarika san ba a haɗu suke da juna ba domin idan ka ɗauka cewa wata kullaha yana da alaƙa da wa'allin kumullah wato sai zanto ittaqu talab kenan don fi'il amr ne sai zanto yu'allimukum jawabu talab kenan to jawabu talab ko fi'il mudari idan ka da sai zanto majzum ba zai zanto marfu'i ba domin jawabu talab ka jawabu talab ko ka ce jawabu sharti wannan fi'il mudari kan zai zama majzum amma ne sai zan to marfu sannan idan da ya kasance jawabu kalam ne kalmar wa yu'allimukum da ba a bukatan kawo yau da sai a ce wattaqullaha yu'allimkumullah wattaqullaha yu'allimkumullah amma wattaqullaha wa yu'allimukumullah yana ba su da alaka da juna ina ba da fahimta wallahu bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala mai ilimi ne akan kowane irin abu wato kaga wannan na nuna ilimi abu ne wanda yake bukatar bincike ko da an ce wane ya ce ko wane ya rawaito cikin littafinsa sai abu diddigi shi wannan a ina ya ciro sannan mene mamada ko hadu qaulihi menene makolar ingancin zancensa? shin an sallama ko ba a sallama ba na faɗi wannan saboda waɗansu sai su ga cewa in sun faɗa maka littafi kamar sun biya ka to sai zan to shi kansa littafin ba karɓaɓɓe ba ne ba to ya za ka bani reference littafin da ba karɓaɓɓe ba ko karɓaɓɓe ne wannan gaɓar da ka faɗa kuskure ne na wani shi ma ya maimaita shi a cikin littafin littafinsa kafin shi wani ya yi kuskuren an masa rabbi shi bai ga rabbin ba sai ɗauko kuskuren kuma ya maimaita a nashi kaga har yanzu abin da ka bani ka bani ilimi ba kuma har yanzu duk da ka bani wato marja cewa in koma littafi kaza zan je in gani har yanzu wannan baka kosar da kisirwa ta ba domin ba wai zai gani bane matsalar ingancin zantar shine babban abin da muke rikici a kai ina fata mu wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim sallatu وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر إذا كنت كسن شيء أبي سجهالي نتفيا ولم تجدوا كاتبا بكتاب مربوطي بدا زي ربوطة باشي أتكانوكو فرهان مقبولا وسا أي دنجنا ودك تكربط بيا ma'ana wanda yake son ya karɓi bashin kuɗi sai ba da wani abu mallakarsa a wurin wanda zai karɓi kuɗin wurinsa don ya zanto jingina ranar da ya zo ya biya sai a ba su kayansa jinginan nan da zai bayar dabba ce zai bayar wata rediyo ne zai bayar zai bayar agogo ne zai bayar takalminsa ne hula malin malin babbar riga da yanfa da wando zai bayar duk abin da kuka yarda cewa shi ne za a yi jingina da shi ya an gane ko nan fa idan an rasa marubuci wanda zai rubuta to sai a yi jingina don saboda dai mutum ya samu tabbas kun ga a nan gurin duk wannan hikimar sa a nan gurin shine domin a tsare dukiyoyin mutane domin mun karanta cikin wannan sura la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada sashin ku ci dukiyar sashin ta hanyar zalunci ba ta hanyar tsadaci dace ba to dan a tsare dukiyar ka a tsare dukiyar ta a tsare dukiyar sa a tsare dukiyar mu gaba daya shi yasa ta kawo ka'idojin na mu'amala sai da wani ba zai shi ba mai bashi ba zai shi wanda ya bashi wurin sa ba shi kuma wanda ya bayar da bashi ba zai ci wanda ya da bashi ba don a samu tabbacin al'amura domin duk lokacin da aka yi rubutu an riga an gama in kuma babu rubutu aka zo aka bayar da jingina duk mutumin da kake jin tsoron kila idan ka bashi kuɗi zai salwantar sai ka bashi jingina babu laifi ba dan komai ba don saboda dan wannan hajar da take wajen ka ta mallakar ka ya zo ya biya ta ya karka an gane ko musamman dai idan ya zanto hajar ta tsara abin da ya karba misali ya karɓi naira dubu ɗaya ka karɓi rediyon da farashinta a kasuwa dubu uku kaga ai lalle zai kokari zai biya dubu ɗaya nan don ya karɓi kayan ko ya zanto daidai wa daidai kaga a nan gurin kai an tsare maka dukiyarka shi kuma an biya masa bukatarsa domin da a ce an hana shi gaba ɗaya yana da bukatan kuɗi don yi wata bukata yanzu har gara a ce an ba shi jingina idan ya so idan ya samu daga baya zai biya don bukatarsa kaga ana lura da bukatun kowa da kowa cikin mutane shine farhanin makabura فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا إذا كاشن فيا أبو سوى ساشي sai ah to tsakanina da wani ko menene na ko yi jingina da ni da malam sa'idu ne ne jingina da juna amina ba zukun ba ba shi ne bani bashi ba bukatar jingina ko bukatar amanata wanda aka mintewa din ya bayar da wannan amanar da aka ba amince masa akan an gane ko wal yattaqillaha rabba yaji tsoron Allah kar ya canja kar ya rage kar cewa wani ya amince da kai abokin hulɗa ne a kasuwa ga rumfar ka ga tashi ma'aikatar ku daya sai da kusa kuke dan office kun ka ne ma'aikata ɗaya kuke wa aiki sai ya kasance ya baka bashi yace ai ba bukatun jingina ai ba ma sai na nemo mai rubutu ba kawai dai mun amince za ka gane da zan zuwa kaza kawai sai ka zo ta rana sai ka bata da kace san kai ba ka bane wallahi kai ba karba ba aka tarin tsuwa da kai kace a kawo qur'ani ma zaka dafa kai ko ma me zai faru ya faru to akwai waɗannan mutane za duniya kar ku mamaki wanda zai iya cin bashin kuma ya murfi shi ba wani abu ce san shi ba shi bane ba ko ba haka ake ba yanzu aka yi cikin sai da a can gurin zai bayani amma a nan duniya ba ya da duniya to kaga irin wannan amfanin jingina kenan amma idan akwai aminci kaga babu wani bukatun sai yi jingina saboda shi yasa idan har mutum ya amince da kai ya baka bashi ba tare da jingina ba to ya kimanta ka ya darjanta ka sai kai Allah ya umarce ka da ka ji tsoron Allah wal yattaqillaha rabba ku ji tsoron Allah ubangijinsa shi wanda aka biyo bashi wala taktumu shahada kar ku koyi shaida idan kun sani ka san mutanen mu suna da koyi shaida cewa na tana naka shi ni bana nan saboda shi ba abin da ya tsana a duniya sai an kira ku kotu ya je ba da shaida ko ya sani sai ce shi bai sani ba ina dalili a ga a kai wanda kaga dawo da kai a kotu sai ce shi bai sani ba Allah ta karku koyi wala taktumu shahada karku koyi shaida to akwai hikima lalle cikin al'amura na addinin musulunci cikin dokokin Allah dan a tsare haƙƙin kowa sai kasance an tsara shaida a cikin abin da ya shafi mu'amalolin mu sawa'un mu'amala ce ta dukiya kamar baki ko mu'amala ce ta jiki kamar wajen aure Allah ce wa ashidu da wai adalin minkum wa qimu shahadata lillah an fahimta ko ko mu'amala ce ta fuskar kisasi wato ana son a tabbatar da laifi ga wanda ya aikata wani laifi kaga sai aka kawo nan gurin ma a samu shaida wanda zai tabbatar da ya ga wani ya laifi kaza kamar laifin zina kuma cikin hikimar ubangiji cikin abin da ya shafi dukiya da cikin abin da ya shafi mu'amala ta jiki ma'ana kamar auratayya kenan wani zai aure wancan dan kulla mu'amala ta aure sai kasance shahidi kawai ake bukata wa ashidu da wai adalin minkum a nan gurin ma wastashidu shahidaini bi rijalikum amma abin da ya shafi a tabbatar da wani yayin zina sai kasance sai an nemi shaidu guda hudu saboda abin da ya shafi mutunci kar a je sai shaidu guda biyu ana ganin mutunci saboda a ƙara saboda tsaron mutunci kun ga a nan gurin sai ya zanto cewa in muka kalli wannan za mu iya istin batsin cewa mutunci ya fi dukiya muhimmanci wajen tsara dukiya sai aka yi su biyu amma wajen tara mutunci sai aka tabbatar da me su dubu da amma yanzu a wurin mutanen mu dukiya ta fi mutunci muhimmanci wato sun kaucewa ta'alim na na alqur'ani wanda yake da mutunci din da dukiya kowanne yana da girman abu yadda haramun ne ka su dukiya wani haramun ne ka zubar da mutuncin ta hanyar kage ko wani abu makamantin haka Allah ce wala taktum shahada wa man yaktumha dukkan wanda ya koye shaida fa innahu asimun qalbu to lallai yayi wato zuciyarsa a cike take da sako wallahu bima ta'maluna alim ubangiji masani ne game da abin da kuke aikatawa me yasa aka ce fa innahu asimun qalbu akwai hikima karka ce tunda zuciyarsa ce ta sako sauran jiki ai ya kubuta sai ka tuna ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kullu Wai idza fasadat fasada al-jisr kulluhu ala wajhi al-qalb duk wanda aka ce asimin qalbu sauran gangan jikin sa kan aje kai zai kai labari kenan wallahu bima ta'malun alim to kaga ita ma jigina wannan ita ce ma karina da malamai suka kafa hujja da cewa ashe rubuta bashi jingina bane ba a ba wajibi ne tunda sai aka kawo jingina in ba a rubuta ba ita ko jingina ba wajibi ba ce ita ma mustahabi ce domin da abin da aka kawo ya zama a madadin kaza to dole ya zanto hukuncin su da to duk wannan a matsayin ka'ida ya an ce yi kaza a madadin kaza to da wanda baka yi din ba da wanda ka yin a madadin wancan din hukuncin su ne daya ba zai zama ɗaya ya zama wajibi ɗaya ba yanzu misali yi alwala amma in baka samu damar yin alwala ba yi taimama <laughs> alwala din bai hukuncin ka a taimaman kuma a madadin alwala ta kuma yau guntuka hajji ce ba za ka ci sauran musahabi ba to ku rubuta bashi in ka samu damar rubuta bashi ba to ku yi jingina a madadin rubuta bashi lokacin da kuke cikin halin tafiya to sai malamai suka yadda jingina ɗin nan gaba ɗaya malamai suke da cewa musahabi hajji to a ce abin da ka zo a madadin su shine rubuta bashi shi ma zaune zaune hajji ina ba ta amsa wato umarni ne na irtadi shiryarwa domin ta iya yiwa yadda abin gina aka so fa amina ba'dukum ba'dan bal yu'addi alladhi yu'minu amanata to ya ga farba shi da nan ma fa in amina ba'dukum ba'dan bal yu'addi alladhi yu'minu idan da za a ce duk bashi cikin rubuta da gashi muna kusa a kasuwa ko muna kusa a wurin aikin mu da alima ce ba Allah wani ba na da ɗari nan gudu wani ba na ɗari biyu nan gudu sai a ah, sai an nemo marubuci ina marubuci zo liwa wane na karɓi naira ɗari ɗuma ne kan zan biya shi kaga ji sai ga yaro gaba ɗaya sai ɗauki rubutu ba komai sai rubutu to amma idan akwai aminci shi kiran fali abin da zai tumina amana ta kai sai zan to ka a nan babu bi kai a wurin ka idan ka karɓa dan karɓa wanta ka rubuta wani yana bi nan ba wannan ba kai da idan ka kiyaye ba saboda sai ba ya tabbata kila ka iya mutuwa a rikici sai ka rubuta da haka wannan kan yana da kyau yana daga cikin abin da muka faɗa a wajen masu biya muku manta karɓa wanda yake da haƙƙin mutane a kansa ko ajiya ko bashi yana da kyau ya bari kwana biyu ko kwana uku ba sai ya rubuta wasiya in abin ya canja ko kuɗin sun rabu sai goge sai dawo da su kuma ya sa da kaza ga watan kaza hijira kaza ga watan kaza miladiya bashin wani ya rike mun kaza bisa ka zan bashi lokaci kaza a gida a san kana da wannan fayil din da kake rubuta wannan bayana ko da bayan rasuwarka far a zo a shiga cikin mulki an gane ko da yanzu ya so da dama za a ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke yan kasuwa ko manya ko kanana ko tsakatsakiya suna da suwa zuwa a yi turki ana tsammanin da kuɗi da yawa su ya ɗansu suna ganin mahaifin sai bar dukiya da kuma zuwa na kaka musu bayani cewa ana bin sakata ana bin sakata ana bin wani su yadda wani su ke yadda su ka gane wuri idan shi ya kasance yana rubuta da kansa ya san haƙƙin Allah san haƙƙin mutane a kansa kuma dole ya biya kuɗin kiyama in dai ba su ce sun yafe musamman in bai biya nan zai biya a can su ka gane wuri ya hutar da ya'yansa ko ɗan uwansa ko danginsa ko wanda yake bi ba shi hikimar kenan shi yasa rayuwa akan suna ba abin da yake في أنفسكم أو aw يحاسبكم yuhasibukum الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير akwai abin da yake da muhimmanci na manta ya kamata in faɗa mana shi ne hadisin da ke cikin muslim wanda aka karɓo daga abdullahi dan abbas wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shaida ɗaya tare da rantsuwa dan a can gurin mun ce wasu wastashidu shahidaini min rijalikum aka ce nemo shaidu guda biyu cikin mazaje in ba a samu ba fa lam yakuna rajulani fa lam yakuna rajulani fa rajulun imra'atani idan ba a samu mazaje guda biyu ba fa rajulun imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada to sai a sami namiji daya da mace biyu to ta iya yiwa namiji daya aka samu kwata kwata ba a samu na biyu ba ba a samu mace ba a madadin sa sai da ɗaya ne ya to kuma sai a hada da rantsuwar wanda haƙƙi ke kansa kenan ko kuma eh, wanda yake da haƙƙi sai ya rantsuwa cewa abin nan da da ya faɗa na rantsi da Allah haka ne kaga nan an samu shaida nawa kenan biyu dan ga shaida ya zo ya bayani da kuma rantsuwa wannan kaga wato amfanin bibitar hadisai kenan sai su ƙara faɗa dama abu dan ka iya zuwa ka je ka samu baka samu shaida guda biyu ba mazaje baka samu namiji ɗaya da mace biyu ba sai shaida ɗaya ka samu kuma cikin abin da ake ana buƙatar me lalle ko dai shaida biyun duka maza ko kuma na'am ana bukatar shaida biyun duka maza kuma kai baka samu ba domin inda ma mace take yin shaida din a nan ne cikin harkar dukiya amma wajen abin da ya shafi sauran shaidu ba a kawo mace ta shaida a wannan gurin ba a nan gurin kawai aka dakatar da shaida ta kaga lalle ne a samu namiji idan ba a samu namiji ba to kaga rantsuwa ke na madadin sa kamar da hadisin Abdullahi dan Abbas na cikin sahih Muslim ubangiji ta ala ta lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ga Allah ne mallakar abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa yake mulkinsa ne bayinsa ne halittarsa ne su duka wa in tubdu ma fi anfusikum in har kuka boye abin da ke cikin zukatanku ai kuka bayyana kai abin da ke cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi ba ku bayyana ba yuhasibukum bihi Allah lalle Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha yayi gafara ga wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha ya kuma yi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu ubangiji ta'ala ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah duk abin da ke cikin zukatan ku in kuka boye ko kuka bayyana duk ne sai Allah ya hisabi akai abin da kuka bayyana zai hisabi abin da kuka boye ba ku ba ma zai hisabi idan ya hisabi ya gafara ga wanda ya ga dama ya azaba ga wanda ya ga dama domin shi mai iko ne akan kafiri hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah Allah shi kare da a gare shi yace lokacin da wannan aya ta sauka salillahi ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe da zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakan yayi wa sahabban manzon Allah tsanani cewa ya zami da wannan aya suka zo wajen manzon Allah suka ce da shi kullibna min al-a'mali ma nutiku cikin ayyuka an dora mana abin da ma iya yi as-sala wa siyam wal jihad wa sadaqa ibadojin nan guda hudu don muna iya yi da sallah da azumi da sadaka da jihadi duk muna iya yi amma wannan ayar da aka saukar maka ita a yanzu ba za mu iya aiki da ita ba ta yaya mutum zai hana zuciyarsa mummunan tunani abinda kowane ɗaya daga cikin mu zai iya yi shine hana kansa yin aiki da mummunan tunani zuciyarka ta ce yi kaza ka ki ko ba haka ba amma hana ta nan fa ba za ka ba za ka iya zuciya hana zuciyarka tunani na sata ko zalunci ko zina ko wata barna ko ma wani abin da ya fi wannan girma ba a akwai lokacin da mutum zai ji ya yi wani tunanin da inda zai furta shi da baka ma sai ka furta tunani game da Allah tunani game da manzan Allah tunani game da addinin musulunci shedan sai jefo maka ko ya jefo miki mummunan tunanin da in mutum ya furta ma zai fita daga musulunci to irin wannan kuma sai Allah ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah ko kun boye ko kun bayyana sai an yi muku hisabi akai waye zai yi aiki da wannan ayar haka sahabbai suka ce suka ce ba za mu yi aiki da wannan ayar ba dan ba za mu iya hana zukatanmu tunani ba saboda haka yaya za sai manzon Allah ya ce da su aturiduna an taqulu kama qala ne kitabaini sami'na wa asaina so kuke ku faɗi irin abinda waɗanda aka baiwa littafi biyu kafin ku yahudu da nasara suka faɗa yahudu da kirista suka faɗa sami'na wa asaina kuma kuke so ku ce bal qulu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir abin da ya kamata ku ce sami'na wa atana ya Allah mun ji kuma za mu yi da'a mun ji mun yi biyayya ghufranaka muna neman gafararka wa ilaykal masir kuma lalle gare ka ne makoma take manzo Allah ce je su ta faɗin wannan kalma Abu Hurairah ce falam maktara ahal qaum zallat biha alsinatu sahabbai suka je suka yi taume ta samina wa ta'ana ghufranaka rabbana ilaykal masir samina wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir a daidai lokacin ba wai aya ce ta sauka da wannan ba bayani daga bakin manzon Allah ya koya musu yadda za su sai aya ta saukatar da bayanin abinda manzon Allah ya faɗa musu shine aya ta gaba sai Allah ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير التي آمن الرسول ar-rasulu bil alif wal lam ya nuna manzon Allah ake nufi sallallahu alaihi wasallam manzon yayi imani bima unzila ilaihi min rabbih dangane da abin da aka saukar masa zuwa gare shi daga wajen ubangijinsa wal mu'minun haka mummunan ma sun yi imani kaga al mu'minun su ne as-sahaba din wanda suka zo suka kawo masa karan ko suka kawo masa korafin cewa ba za su iya aiki da waccan aya ba da manzo Allah ce ku je ku ta cewa samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka yi tamimitawa sai Allah ya bada shaida cewa lalle manzon yayi imani da abin da aka saukar masa haka mu sun yi imani kullun amana billahi kullun anan tanwinul iwad ai kullu wahidin min ar-rasuli wal mu'minin amana billah kowanne daya sawa'un manzon Allah ne mummunan ne sun yi imani billahi da Allah madaukakin sarki imani da samuwarsa imani da rububiyarsa imani da cancantar abota ta masa shi kadai imani da sunayensa waɗanda suka tabbata qur'ani da hadisi da sifofinsa waɗanda qur'ani da hadisi ya tabbatar wa mala'ikatihi kuma sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kuma sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi kuma sun yi imani da dukkanin manzanni suna masu cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rarrabewa daya daga cikin manzannin Allah wai bace ce ba mu yadda da shi ba a aqidar mu ta musulunci wani manzo mun yadda da shi tun daga farkon manzanni har ya zuwa karshen su wa qalu suka rinka cewa sami'na wa ata'na ya Allah mun ji ko mun yi biyayya ghufranaka rabbana wato muna neman gafaranka ya ubangiji shine ma'anan ghufranaka kenan muna neman gafaranka ya ubangiji wa ilaikal masir ya zuwa gare ka ne kuma dukkan makoma take wato wannan ayar labari take bayarwa game da halin da suka samu kansu a ciki bayan manzon Allah ya ce ku je ku yi ta faɗin wancan kalma da kuma shaida take bayarwa a kansu cewa lalle imanin su imani na gaske ne ba irin imanin yahudu ko lasara bane ba amma har yanzu ba a sauke nauyin da suke ganin ya nauyaya musu ba a cikin wa tubu mafi mafi an fusukun aw tukhfuhu yuhasibukum yuhasibukum billah har yanzu wannan nauyin suna ganin ba a sauke musu shi ba to shine sai aya ta gaba za ta sauke wannan nauyin sai Allah ya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين abdullahi dan abbas ya ce wannan aya sai zanto ita ta soke waccan ta shafe ta da Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa ubangiji ta'ala baya kallafawa rai sai abin da za ta iya baya tsora mata nauyi sai na abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat na gare ta abin da ta aiwatar na kirki wa alaiha maktasabat kuma a kanta zai hau duk abin da ta dawo kanta na mummunan aiki an gane ko wato sai wannan ta shafe hukuncin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yasilukum billah sai ya zanto manzon Allah ya ƙara bayani cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Huraira inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam yace lalle ubangiji ta'ala ya yafewa al'ummata irin wasu watsun zuci da zuciya ke saƙawa mutum mummunan tunani game da Allah game da musulunci game da aikata wani aikin barna ko irin abin da zuciya ta faɗa kafin harshe ya furta kafin a yi aiki mutum bai sa abin a harshensa bai furta shi sannan bai sa shi a aikinsa ba manzo Allah ce Allah ya fi al'umma ta wannan da haka duk tunanin da mutum zai mummunan tunani wato babban abin da ake so yayi kokarin ture shi idan ya je na yi amma yin sa din baya sa a kama ka da laifi shi yasa wani sahabi ke tambayar manzon Allah mukan samu kanmu cikin wani mummunan tunanin da in mun furta da baka kila ma mu kafurta manzon Allah ya ce yabo ya tabbata ga ubangiji da ya mayar da kaidin shaytan zuwa ga wasu wasi tunda dai ba ku furta da baka ba shikenan tun da baku aiwatar a gabbai ba shikenan babu komai a kanku a wani wurin ma da wani ce mukan ji mummunan tunani muna kokarin tura shi sai dan na ƙara kawo shi ko zuciya na kawo shi ba masu yanzu me ya hukuncin mu sai manzo Allah ce zaka sarihul iman wannan shine hakikatin imani ba wa ya ji wannan tunanin amma zuciyarsa ba ta so yana kokarin ture shi kaga Allah ba zai kama mutum da shi ba kenan da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha nan gurin na nufin an shafe waccan aya kamar yadda wato ainihin abu hurairah ya faɗa am lafazin shafewa a wurin salaf yana da faɗi ta iya yiwa an shafe hukuncin ta gaba ɗaya ta iya yiwa an rage faɗinta an cire waɗansu ababai da ta iya shiga cikin faɗinta a nan dai an cire wani abu da zai iya shiga cikin faɗinta ne domin za a zo inda mutum zai yi nufin mummunan aiki bai riga ya aikata ba sannan kuma a kama shi da shi kaga cewa an shafe ta gaba ɗaya babu wannan magana ba wai dan Abu Hurairah ya kuskure ba Abu Hurairah ba kuskure ba idan sun ce an suna nufin wato takhsis al'am wato aya tana da faɗi sai aka fitar da wani abu guda ɗaya daga cikin ta sauran al'amuran da ba a fitar ba suna nan har yanzu a cikin ta a nan gurin mummunan tunani irin wanda mutum bai yi nufinsa ba ya zo mata yake kokarin ture shi shine abin da ake cewa an shafe ba za a kama mutum da wannan laifin ba ba za a yi wa mutum hisabi akan wannan ba amma mummunan tunanin da kai ne ka kulla niyya za ka yi fa kai ka yi shi ma cikin zuciyar ta ka har ya zo kuma ka ba shi wurin zama ya zauna kuma ka zartar za ka yi aiki da shi to wannan duk wanda ya yi nufi na mummunan aiki a maka Allah ce wa man yuridu bihi bil habil bi zulmin nuzakkihu min azabin alim ko ba haka ba sannan idan mutum barawa ya nufin yin sata kaga ya kulla niyyar zai sata da nufin zai je yi satan nan sai je tar da mai gadi a wajen sai dawo yana zan yatsa za a bashi zunubi kan wannan mummunan niyyar ko ba za a bashi zunubi ba za a bashi saboda ya ƙi ne dan saboda mai gadi ba dan tsoron Allah ba ga ko mutane guda biyu da manzo Allah ce zalta kal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi nar sahabbai suka ce hadal qatil fa ma bal maqtul qala li annahu kana harisan ala sahibi wato dan saboda ya zama mai kwaɗayi kan kashe dan uwansa duk da cewa na yarda kila wani zai iya daukan yayi munakasha ya yace a'a ai a nan gurin banda tunani ne ya kashe dan uwansa yayi ma yunkuri to da wannan yunkurin ne za a kama shi ba da niyyar kadai ba ina fata an fahimta idan ka samu wanda yayi musu zai ce haka sai mu ce to idan aka koma wa man yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin irada din ce kawai ta zuci bai yi yunkuri ba amma ka ce za a kama shi da zunubi wannan ka da eh to mu dawo wannan din wannan din abu guda biyu yayi yunkuri din da hannu sannan kuma da nufi din na zuciya amma sai Allah ya yi bayanin za a kama shi da zunubi ne saboda nufin na zuciya ba dan da yake li'annahu kana harisan ala qatl sahibi manzo Allah ya bayani kai li'annahu kana harisan ala qatl sahibi ina fatan ya fito biliya ma'ana dai tan gurin kamar ikhraj fardin min afrad al ne wanda ana kiransa da suna an-nas a wurin waɗansu magabata fitar da wani guda ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'amura masu yawa sai a ce masa nas amma sauran da ba ambata ba suna nan a cikin hannun da haka an rage faɗin wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bihi bihila an rage faɗin ta ne amma ba an shafe duk abin da ta shafa bane gaba daya ina don kun fahimci wannan saboda kar mutum ya ɗauke ta haka ya je ya ci karo da wani nasin kuma ya rasa yadda zai yi lahama ma kasabat wa tasabat maktasabat rabbana ya ubangijin mu la tu'akhidna kada ka mu da laifi in nasina in mun yi mantuwa aw akhtana ko mun yi kuskure abinda muka yi mantuwa kar ka kama mu da zunubi abinda muka yi kuskure kar ka kama mu da zunubi to a nan gurin maganar cewa idan ka manta ba za a kama ka da zunubi ba rashin kama da zunubi baya nufin sauke wajibi ko kuma biyan abin da ake nufi da iwa ina fatan kun fahimta mutum ne kuskure sai ya kisa zai biya diya ko ba zai biya ba zai kafara ko ba zai ba to shi an ce la tu asuna inna sina sai ka ce anan gunan adamul mu'akhadatu bizambi ne shi ne aka yafe mana anan a kama ka da laifin mai kisan kai an yafe ba za a kama ka da wannan laifin ba tunda kuskure ne amma wannan bai nuna ba za ka biya diya ba bai nuna ba za ka yi kafara ina ba don kun fahimta ko bisa ga kuskure ka kashe ragon wane ko ka kona motar wane ko mashin din wane yace ba zai yafe ba sai ka biya shi dole sai ka biya ba za ka zama ka ce mana rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'a <laughs> ba za ka fuje da ita ba sai a ce nan a kama ka da zunubi ne ake nufin ba za a kama ka da shi ba ina fata kun fahimta amma bai nuna cewa aiwa da ke kanka ba za ka biya ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا يا أبنجي كرك دولا من والنوي كما حملته على الذين من قبلنا إرن يدك دولا شكا وطن نسيش كافمو أبن دا يكي نفي نوي دزي فكرفمو irin wanda za a ce idan ka yi laifi sai ka je wuri ka za ka tuba sannan za a karba yadda aka ce banu isra'ilawa su je baitul maqdis su tuba kafin a karba ko a ce fatubu ila bari'ikum faqatru anfusakum a ce sai mun kashe nan mu ne sannan Allah zai karba wato tuban da muka yi ko wani wannan shine ake roƙa cewa ubangiji kare tsora mana shi an gane ko rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangiji kar ka dora mana abin da ba mu da iko akan sa wa'fu anna kai mana afwa waghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu abinda ake nufi da al'afu kai laifi amma sai a kyale ka ba za a kama ka da laifin ba al kuma abin da ake nufi zunubi ne ka tara da yawa sai a zo a suturce shi ya zanto kamar babu an rushe shi shine waghfir lana warhamna kuma ya Allah ka sa mu cikin rahamarka anta maulana kai ne majibincin lamarin mu wato mahallicin mu sannan ko mai taimakon mu zalika bi anna allaha mawla allazina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum fansurna ka taimake mu al qawmil kafirin akan mutanen da suke kafirai kun san dai hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim babu kalma ɗaya da mutum zai roƙa da ita a cikin wannan aya tun daga la tu'akhizna in nasina sai Allah ya ce naji na ansa aw akhtana yace na ansa ولا تحملنا ما لا ت... ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا الذي قد فعلت نا جنازر تس ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به زي قد فعلت واعف عنا قد فعلت واغفر لنا ما قد فعلت وارحمنا قد فعلت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دق الله زي قد فعلت أم فإنتكو da haka sai manzo Allah ya sunnanta mana cewa waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshe daga amanar rasul zuwa fansuna alqamil kafirin suna cikin zikiri na dare da ake san mutum ya rinka yi lokacin da zai kwanta barci har ya faɗa cikin wani hadisin man qara al ayatayn fi laylatin Kafataku mutumin da zai karanta wannan ayoyi guda biyu daga cikin ƙarshen suratul baqara a dare to sun ishe shi abinda ake nufi sun ishe shi tsaro ko sun ishe shi a madadin sauran azkar da bai samu damun yi ba kamar da waɗansu malamai suka faɗa a takaice dai wannan yana cikin wato ainihin zikirai na dare kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen suratul baqara akwai bayani guda uku takaitattu matuka bayani na farko akwai lokacin da muke bayanin annabi Musa alaihi salam ya halifantar sai da baki na ce ya halifantar da samiri ba ko samiri ya halifantar ba ya halifantar da wato harun dan uwansa ne wanda shi samiri na cikin mabiyansa sai ya suranta wa mutane bautar dan maraki wannan wato kuskure ne nayi ɗaya daga cikin masu sauraron karatu ne ya tunatar da ni Allah saka masa alkhairi saboda ya shiga kasir kaga ya kamata duk wanda ya ji wannan an samu nasir da mansuf ko ba haka ba abu na biyu akwai wato ainihin maganar da ta shafi haruta wa maru wani dan uwa daga cikin ku masu mai kokari ya bani wani kasir na Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen babban malami ne ya rasu a kasar Saudiya kamar shekara uku ko wani abu makamancin haka da ya wuce baya yana daga cikin malaman da na karu kuma nake ci gaba da karuwa da karatu tunda yana da littattafai da ya rubuta yana da kuma littattafai da ya sauke a kaset da da alfiya ta ibnu malik ya sauke ta a kaset wanda yake son ya ji tsantsa da kuma littattafai daban-daban a mustalahul hadith a fiqhu a usulul fiqh da sauransu shi abin da ya tafi kai wajen wannan haruta wa maru dan dan uwan ya bani kasar na jinin shi yasa ya kamata in yi bayani kamar yadda naji a kasar din sannan in faɗi muwafaka ta ko rashin muwafaka ta ko mulahaza ta kai abin da Sheikh Muhammad Salih bin Usaimin ke cewa na farko shi ya yadda cewa haruta wa maru din mala'iku ne guda biyu kuma ya yadda cewa abin da suka yi din nan cewa ko sun yi kisan kai ko sun yi kaza ko sun yi kaza ko sun yi kaza yace domin zartar da wato Allah yana da hikima a wani lokaci ya sanya wani kusantaccen bawa daga cikin makusantansa ya aikata wani abu sannan daga baya ya kai masa ba wai laifi ba ne ba da suka yi wannan abin bisa ga kaddarawan ubangiji domin ya zanto hikimar shine daga baya sun yi nadama an yafe musu kamar yadda annabi Musa alaihi salam yi kisan kai yayi ko bai ba da nasa alqur'ani kamar da annabi adam mun karanta an ce karka ta bishiya kuma yaci ina fata an fahimta daga baya kuma ubangiji subhanahu wataala riga nuna ya yafe masa da dai waɗansu ababe da ya kawo ya kuma faɗaɗa wajen bayyana ka'idoji na usulun fiqh da sauransu a na na ji daɗi kwarai da gaske da kasa ɗin takaitacce ne bai kai ma minti talatin ba abin da yake ciki bai minti ashirin ko nawa makamancin haka ba amma na samu karuwa mai yawa cikin sa da haka nake wannan dan uwa godiya bisa ga wannan kasar da ya mun to amma shi Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen ya gina wannan fahimta tashi ne bisa ga sallamawa cewa waɗansan ruwayoyi sun inganta mu ku anan gurin abinda muka yi bayani lokacin da muke cikin karatu in kuna halarci a ku. riwayoyin gaba ɗayan su mawqufat ne ala sahaba ba ɗaya daga cikin su da yake ga annabi inda annabi ne ya furta da bakinsa mai tsarki muka samu ingantacciyar riwaya ga mala'ika wani an saukar da shi ya yi kisan kai ko ya sako iri kaza to sai mu yi kokarin hada wannan abin mu hada shi alaka da abin da ya faru ga annabi adam ko abin da ya faru ga annabi musa ko abin da ya faru ga kaza da kaza annabawa ko kuma kusantattun bayi wani lokaci sa iya neman su yi wani abu wanda yake kuskure ne a zahiri amma daga baya ubangiji ta Allah ya fadakar da su ko kaza ko kaza ko kaza wannan da sai mu haka amma riwaya ce zuwa ga sahabi kuma cikin ababai ne da galibin abinda wato qara'in da suke kewaye da riwayoyin sun nuna cewa riwayoyi ne irin wanda suka ruwaito daga ahlul kitab irin wanda aka yi izinin riwaya abinda wato ainihin a iya riwaya cikin sa to kaga anan gurin zai yi wahala mu tsaya muna kokarin tawfiqi tsakanin riwayar da ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da abin da yake nassi ne daga Allah karara inda daga annabi take karara to shine sai mu yi kokarin tawfiqi sai da ba za a samu ta'arudi ba Da haka dai wannan kafir ya taimaka mun wajen in kara samun waɗansu ɓangarori na matsalar wanda kila da ban ji ba da ban sa same su ba haka nake godiya ga wannan dan uwa amma har yanzu matsalar tana nan dai wato babun bincike yana nan da faɗin su kamar yadda yake amma dan abin da na faɗa muku a wancan lokaci na abin da na dogara na abin da Din Al-Qasimi ya faɗa a cikin littafin sa a gaskiya wannan kusan zai iya cewa shine abin da ya zuwa yanzu ba wai na ce na kai makarrabin cike na bane 100 100 kan matsalar amma dai zuwa yanzu ba ni da abin da na nutsu da shi irinsa mai yiwa nan da shekara ɗaya ba gaggawa ake ba cikin bincike nan da shekara biyu nan da shekara uku nan da wata ɗaya nan da sati biyu mai yiwa mutum ya samu canji sakamakon bincike da karanta karanta tun da yanzu ana ta buga littattafai ana ta fito da su sannan kuma ga littattafai da dama yanzu an shigar da su cikin irin abubuwa na kwamfuta wanda idan ka samu cd guda ɗaya ka samu abin ka samu wani program guda ɗaya sai haɗa ma littafi kusan dubu arba'in lokaci guda dubu talatin dubu ashirin wani abu makamancin haka ka haɗa shi wanda babu yadda za a yi ka haɗa labarai da za ka sai wanda tafa. to tunda har yanzu bincike na nan zuwa yanzu dai wannan natsuwar nake wadda na faɗa a cikin abin nan a baya ina fata an fahimta to abu na uku na manta shi ma dai wani sukul da baka ne wata kalma ce da ya kamata in ce kaza sai ce kaza wannan uwa ya faɗa ya faɗa mun to yanzu kuma na manta in na tano kafin nan kafin gobe da jibi insha Allah na muku bayani amma dai wannan shine abin da insha Allah muka rufe suratul bakara da shi abin da muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya kalla